Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaya tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin mu na yau goma sha bakwai ga watan Disamba kafin ku ji abin da muke tafi da shi kakanin labarai. Ma'aikatan harkokin wajen Canada ta ce China ta baiwa jakadar ta abaijin damar ganawa da wani ɗan ƙasar Canada na biyu da ake tsare da shi ba bisa wani dalilan da ba a bayyana ba. fadar white house kuma ta kara matsin lamba akan bukatar ta na gina katanga akan iyakar amurka da mexico domin dakile kwararren bakin haure a kamar kuma 'yan awarin kasar ne suka yi kira ga shugaba paul biya da ya saki shugabannin su inda yana son zaman lafiya a kasar kanan labaran kenan hukumar yaki da cin hanci da rashawa a najeriya ta bayyana dalilanta na ganawa da masu shafunan bayyana ra'ayi a dandalin yanar gizo a wani yunkuri na inganta ayyukan cibiyar da mukaddashin cibiyar ya bayyana cewa mun ba wa jama'a dama yadda za su gaya mana yadda muka yi kuskure yadda za su gaya mana kuma yadda za mu gyara Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a ƙauyen Gudumbali na jihar Borno sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sarfilu Hashim Gumel shirin da ke haska fitila kan abin da ya shafi keta doka ko taka hakin talaka ko kuma 'yancin 'yan ƙasa kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum da ga cikakkun labarai mai karatu ba ya ko kiri. Ma'aikatar harkokin wajen Canada ta ce China ta bai wa ta a Beijing damar ganawa da wani dan kasar Canada na biyu wanda aka tsare shi bisa wasu dalilan da ba a bayyana su ba. Jakada John McCallum ya zanta da babban dan kasuwar Canada Michael Spavo a jiya Lahadi wuni biyu bayan da ya gana da wani dan kanada din shi kuma wanda shi kuma aka tsare shi wato tsohon dan diplomasiya michael kovrig wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen kanada ta fitar a jiya lahadi na cewa jakada mccallum zai ci gaba da kulawa da spavo kana zai sake neman lokaci ya gana da shi china ta kama mutane biyun ne bayan da 'yan sandan canada suka kama babbar jami'ar kamfanin sadarwar china meg wanzu a farkon wannan wata a birnin vancouver bisa takardar sammaci da amurka ta bayar a kamo ta an dai riga an baiwa men beli kuma tana jira kila za a mika ta ga amurka domin a yi mata shari'a akan take dokar takunkumi da amurka din ta kakaba wa iran fadar white house ta kara matsin lamba a kan batun bukatar ta na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico domin dakile kwararren bakin haure ko da kuwa hakan zai yi sanadiyar rufe wani bangaren harkokin gwamnati a cikin wannan mako babban mai baiwa shugaban amurka shawara akan harkokin bakin haure steven miller ya faɗa wa labaran cbs cewa za su iya bakin kokarin su su gina wannan katangan domin kawo ƙarshen matsalolin bakin haure da aka tambaye shi ko za su dakatar da kashi 20 cikin 25 cikin 100 na harkokin gwamnati ciki har da kuɗin ma'aikatan tsaron cikin gida da wasu hukumomi da ke karewa a tsakiyar daren juma'a sai mila ya ce lallai za su yi hakan idan buƙatar hakan ta taso Trump ya faɗa a makon da ya gabata ya ce zai alfahari ya rufe gwamnati idan 'yan adawan Democrat suka ci gaba da rashin ba da haɗin kai ga buƙatar dala biliyan biyar na gina katanga mai tsawon kilomita dubu uku da ɗari biyu a kan iyakar Amurka da Mexico wanda ma zai iya kai sama da miliyan wato biliyan 20. democrat dai sun amince da a bada dala biliyan 1 da miliyan 300 domin karfafa sha'anin tsaro a kan iyakar a wancan shekara da ma bana amma kuma babu batun gina katanga a ciki bayan sa'o'i 24 kacal da samun walwala da kuma komawa ga iyalansu wasu da ake zaton mayakan 'yan aware da suke fafutukan balle yankin masu amfani da harshen ingilishi a kamaru sun yi kira ga shugaban kasar paul biya da ya saki shugabanninsu inda har yana son zaman lafiya a ƙasarsa. mabiya addinin kirista kimanin dubu ɗaya ne suka yi addu'a a birnin yawundi suka gode wa allah da sako mutanen na yankin masu amfani da harshen ingilishin 'yan awarin kamaru bayan mako guda da shi shugaba paul biya ya bada umarni a musa afuwa mai magana da yawun mutane 120 da hukumomi suka sako su joseph cho ya ce suna roƙon biya ya sako shugabanninsu domin a yi zaman lafiya we have leaders if these people are released things will be better like ya ce muna da shugabanni idan aka sako waɗannan shugabanni namu ko za a samu saukin al'amura mutane kamar su sisisku da mancho bibixi wanda aka kama su saboda wannan batu mun daɗe muna tunanin yadda za a sako su inda kuwa an sako su da abubuwa ba za su taɓarɓare kamar yadda ake gani a daidai wannan lokaci ba waɗannan labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutum na biyar ya mutu a jiya lahadi da raunin da ya samu a wani hari da aka kai wa wata kasuwar kayan kirismeti a makon da ya gabata a strasbourg na faransa ofishin masu shigar da kara a faransa sun ce mutumin da ya mutu dan kasar poland ne dan uwarsa ya bayyana sunansa a shafin facebook da bato pedro orient mai shekaru 36 da haihuwa dan wato yankin Katowice. mutane hudu suka riga suka mutu kana wasu goma sha ɗaya kuma suka jikata yayin da wani da aka gano da suna sharif chikat ya buɗe wuta a cikin wata kasuwar sayar da kayan kirismeti da ta shahara a duniya a tsakiyar birnin strasbourg a ranar talata na wancan mako waɗanda suka shirya al'amarin ne suka kyankyasa wa 'yan sanda cewa akwai wani da sunansa ya yi daidai da bayanin da suka bayar na wanda ya buɗe wutan ko kuma maharin kenan da ake kira chakat a wata unguwa da ya tasa a ciki da ke kusa da strasbourg yayin da 'yan sanda suka tunkare shi sai fara buɗe wuta a kan su 'yan sandan to nan ne fa 'yan sandan suka buɗe masa wuta suka mai da martani suka kashe shi a gurin shugaban sudan ya kai ziyara a damascus lamarin da ya kai shi ga zama shugaban kasar larabawa na farko da ya fara kai ziyara a siriya bayan wato tun lokacin da kasar ta fada a cikin yakin basasa shekaru takwas da suka shuɗe kamfanin dillancin labaran siriya sana ya ce shugaban siriya bashar al-assad ya tarbi takwaran aikinsa umar al-bashir a filin saukan jiragen sama a jiya lahadi galibin kasashen larabawa dai sun rufe ofisoshin jakadancinsu a damascus kuma sun yi tir da yadda assad yake amfani da karfin soja akan jama'arsa da kuma rashin bai da haɗin kai ga tattaunawar zaman lafiya an kuma fitar da ƙasa siriya a cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa a duniya mai mambobi 22 sai dai babu wani dalili a hukumance akan wannan ziyaran amma sana'a ya ce shugabannin biyu sun tattauna akan ci gaban yankin da ma ƙasar siriya To a gaida baba kuma kiri da karanto labarai. da labarin mu bude taskar hotonnin namu a jihar Barnan Najeriya inda rundunar tsaro ta fitar da sanarwai biyu masu karo da juna da ya shafi aikin asusun tallafawa kananan yara a yankin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya hada mana. rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta ce wasu 'yan kungiyar boko haram sun shiga bultu a matsayin masu bada agajin gaggawa da ke garin gudun bali a arewacin borno wanda ya sanadiyar mutuwar jami'in soja guda da kuma ta wani gudan a sakamakon ba ta kashi da suka yi da maharan a ranar juma'a ne dai waɗannan mahara suka kai wannan hari a lokacin da suka yi wannan shigan bultu da kuma suka yi amfani da wannan dama kan yadda ake raba kayayyakin agaji a yankin gudun balin a sanarwar da mataimakin daraktan hudu da jama'a na rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole kanal onyema onwachukwu ya hannu kuma ya wa manema labarai ya ce waɗannan mahara sun shigo ne cikin wata babbar motar ɗaukan kaya a tsakanin garkin gudun balin da kukawa wanda jami'an sojan nasu suka maida masu martani kuma suka kashe da dama a cikin su sai dai ya ce an lalata masu wasu daga cikin motocin su ya ce rundunar ta gano gawakin waɗannan mahara da dama da makamai da gurneti gurneti sai dai wannan hari na zuwa ne lokacin da rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta zargi asusun tallafa ƙananan yaran majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a shiyar arewa maso gabacin kasar da cewa tana daga cikin wanda suke kawo cikas wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin har ma da cewa tana horar da wasu ma'aikata da za su zamo 'yan leƙen asiri kan yadda jami'an sojan ke gudanar da aikinsu na haka ba ta da aikin da asusun tallafa ƙananan yaran ke yi a wannan shiya ba bayan kusan awanni bakwai da fidda wannan sanarwar ne dai sai rundunar ta sake fidda wata sanarwa na daban inda ta janye batun nata tana mai cewa bayan ganawanta da manyan jami'an asusun tallafa ƙananan yaran da ke shiya arewa maso gabacin najeriya rundunar sojan na operation lafiya dole ta janye wannan batun da kin amincewa da asusun tallafa ƙananan yaran wanda ta gindawa asusun tallafa ƙananan yaran sharu hulɗa cewa ya kamata su dinga sarar da su duk lokacin da za su horar da ma'aikatan da suke ɗoka kuma su dinga ƙoƙarin aiki da jami'an tsaro hannu da hannu na haka mun janye wannan dakatarwa na tsawon watanni uku da muka ayyana a farko a cewa jami'an sojan ƙasar haka zalika rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta ajiye jana'izan wasu manyan jami'an sojan ta su goma sha tara cikin ashirin da uku da aka ji su rasa rayukansu a wani hari da aka yi na ranar sha takwas ga watan nuwamban wannan shekara a garin metele da ke jihar borno an da ya jana'izar waɗannan mutanen ne tare da halartar wasu daga cikin iyalansu da kuma mataimakin gwamnan jihar borno alhaji usman mamman durkwa da major general lamidu adoyosu wanda wakilci babban hafsan sojan kasar na nigeria wato lieutenant janar yusuf tukur buratai ko jiya da ma sai da wasu da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram din ne suka kokarin kutsawa cikin garin maiduguri ta wajen bangaren da ake kira mulai ko da shike bayanai na nuni da cewa jami'an soja sun fatattake su sai dai mutanen da ke wannan yanki sun fice daga wuraren kama dai abinda wani mazaunin wannan anguwa da mun tawaita raho. muna jin harbe-harbe da muka tashi an kowa ya gudu ga sunan sun suna fafata da sojoji. to ku ya kuka yi ku mazauna wannan wurin. ma da kai maka sani ya yi gudu muka yi. To mun muku gaba ɗayan mu gaba ɗayan kuma wani kuma yaran su ba wani su san inda ma da wani su yaran su kanana ba san inda suke ba ban ba sa nan kuma sun fita yaran nan sun fita da yamma kusan karfe dubu da minti arba'in da biyar haka. Akwai wanda ya bani lambar sa. Hmm. Na yi masa magana ya tura mana sojoji an ne saka masa kusan sojoji mutum eh, moto ashirin da uku ya tura yanzu nan mun tura sun yi da su kuma mun ji labarin akwai waɗanda suka suka sa masai da safe wannan ban baka labari. Suwan Abdullahi mun gode masa da ni na fara kiran shi da minti goma sha na kira shi kafin minti sha insha Allah ko zo kuma sun taimaka tsakanin da Allah yanzu hakan dai akan ga motocin yaƙi da dama na cigaba da shigowa cikin garin Maiduguri dan kokarin tunkaran waɗannan 'ya'yan kungiyar Boko Haram da wasu bayanai ke nuni da cewa suna nan ake waye da biranen Maidugurin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Dalla da makadashin shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya Ibrahim Mago ya yi wata ganawa da masu shafukan bayyana ra'ayi a yanar gizo wato bloggers a turance da sauran masu amfani da kafofin intanet inda suka tattauna kan ayyukan hukumar. a cikin hirarsu da wakilin misali shehu ashaka shugaban efcc din ya ce tattaunawa za ta taimaka wajen fahimtar juna tsakanin hukumar da mawallafan da kuma samun shawarwari a kan hanyoyin inganta aikin hukumar eh, abin da ya sa ka ga muka taro kowa nan musamman na social media yaki da cin hanci da rashawa abu ne wanda yana son haɗin gwiwan duka jama'a a bayyana ma jama'a yadda za a ci gaba yadda za su ba mu haɗin kai don mu ci moriyan abin da muka sa gaba. To ganin cewa sun yi maka tambayoyi da dama ka ba kowa dama ya yi tambaya ya gaya maka ko abin da yake burge shi da hukumata ko kuma matsaloli kamar yaya ka ji ne a ƙarshen wannan taro. A yana da kyau eh, wato mun ba wa jama'a dama yadda za su gaya mana yadda muka yi kuskure yadda za su gaya mana kuma yadda za mu gyara za mu ci gaba da wannan irin mitin din nan from time to time don mu zauna mu tautauna abubuwan da aka yi kuma idan yaƙi nan ba a yi yanzu ba kamanta. hukumar ku tana ta faɗin nasarori da ta samu a wani lokacin an je kotuna kuma sai kalla an kori karar ba ka ganin kamar matsalar daga cikin gida ne ko ba kwa yin bincike ne cikakken bincike matsalar tana ko'ina eh, yana yiwuwa wasu cases din kila binciken bai samu abin nan ba amma mostly kes nawa ne muka yi bai fi kes fudu eh, uku bai kai fudu ba ma maximum kesin da muka yi losing duka kuma muna kan appeal so ka san mu iyakar mu mu yi bincike inda ya kamata kuma sai mu kai kaman shari'a to ka gaba mu da control a nan shari'a din duk yadda suka dauki eh, yadda muka abin nan kenan so ba mu da control amma na tabbatar maka za mu natsu mu yi bincike na kwarai na gari saboda mu samu abin nan kuma Eh, duk lokacin da aka yi aka samu kuskure mukan zanna mu yi nazari a kai san yadda za mu za a yi wasu gyare gyare shugaba buhari na baku goyon baya wajen yin wannan yaki da cin hanci da rashawa? Eh, Aisha samu yasa yakin wallahi shi yasa muke yar kana ganin muna ba dare ba rana shi yasa ce maka in ba a yi yanzu ba ba ba za a gyaran nan ba kuma za mu yi nasara a gari yan dai da yan sanda rigima ba ba ta shi yanzu yan sanda su kama shi in ya yi sa'a su kera shi in kuma ba mu sa'a su kulle shi an aiki ne To har yanzu kuna tare da shafin sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC za ku iya garzayawa shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter domin yin tsokaci kan waɗannan rahotanni da ma sauran rahotanni da muke gabatarwa yanzu kuma ga sarfilu hashim gumel da shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum yayin da muke kan batun shirin da gwamnatin najeriya ta kaddamar na kurmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar ƙasa shirin da aka samar domin karfafawa 'yan najeriya kwarin gwiwa fitowa sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yi wa ƙasa zamba kan wannan batu mun kawo muku korafin wasu 'yan najeriya guda biyu da suka yi kirarin sun kwarmato maƙudan kuɗaɗe amma haƙƙinsu na kashi biyar cikin ɗari da aka yi alkawarin baiwa duk waɗanda suka samu nasarar kwarmata kuɗaɗen gwamnati da aka sace ba su samu ba. Za mu jingina wannan batu har sai mun shiga sabuwar shekara mai shigowa, inda da yardar Allah za mu ɗaura a daidai inda muka tsaya. A yau za mu fara waiwaye, wanda masu iya magana ke cewa adon tafiya, inda za mu duba muhimman batutuwan da wannan fili ya takala a wannan shekara ta 2018. filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu wasu daga cikin batutuwan an samu nasarar warware su wasu kuma ana kan hanyar warware su yayin da wasu har yanzu shiru kake ji domin ana zaton za mu yi shiru mu watsar da batun wanda hakan ba gaskiya ba ne batun da filin ciki da gaskiya ya fara kawo muku a farkon wannan shekarar shine na ƙarya samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baƙi ta Najeriya wato immigration a shekarar 2014 inda har aka kashe mutane masu yawa a wuraren da aka gudanar da aikin tacewa a Najeriya. Ga dai Malam Yahuza Ibrahim wanda ya mana bayanin abubuwan da suka faru a wancan lokacin. Sunana Yahuza Ibrahim wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari akwai wani mutum da ake ce ma Alhaji Lawal yana zaune a Airport Junction nan Abuja. to muna zaune cikakken sunansa alhaji lawan ban san cikakken sunan shi ba amma ana mai lakabi da alhaji lawan bagoguri muna zaune a unguwa daya sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka sai muka same shi da ni da wani malam alha na ce muka ce da allah ya taimaka mana da hanya aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration sai ya ce to mu bari zai bincika mana da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira malam ɗalha shi malam ɗalha sai ya kira ni da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu amma tsakani ga allah su ana ba su na goro muka ce to na je muka yi magana da su muka roƙe su muka roƙe suka ce a'a su abin da suka sani za su iya samar da wani aiki amma sai an sallame su na ce to nawa ne abin da za a baku su waye ne masu neman na goro shi alhaji lawan da shi abubakar wani dan yobe da shi aminu ana ce mai aminu abubakar yana aiki a ministry of education yanzu yana da kujera odita a wurin wato tambayar da nake yi eh, na goron ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai yan ba su ko kuma eh, su waɗannan mutanen masu manyan mutane ne suke sosai sai an ba su wani abu kafin su taimaka su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi aminu kenan aminu abubakar wanda yake aiki minister of education ya zama alhaji lawan ya zama kamar ejen nasa ne kenan mm-hmm. to shi ne ya tsaci lallai su ga abin da suke ansa sai an ba su 250 naira naira 250 ko 250 muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi muka ce to a lokacin tunda mun riga mun sa kanmu neman wannan abu ba hanyar da muka iya sai muka amsa masu wannan magana da muka amsa masu suka ce to sai a kawo idibas sai a kawo wato kudin kafin alkalami kenan advance to kudin kafin alkalami advance ni na ba da dubu ɗari akwai wani yaro sagir abdulrahman ya ba da dubu ɗari da goma sha biyar akwai izira dauda shi ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin a bisa alkawarin za su sama mana wannan aiki na immigration yawa a bisa wannan a alkawari da suka yi na immigration sai muka ce to in aiki bai samu bahwa sai shi alhaji lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kuɗin ku ba ta yiwa in yi maku jagora kuma in abu bai yi ba a ce ba za a ba kuɗin ku ba muka ce to shi kenan tunda kai muna tare da kai muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba sannan shi ya je ya kai ma shi aminu waɗannan kuɗi to da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai uku kenan tunda aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba. lokacin da muka kawo muku wannan batun mun ja hankalin hukumar immigration domin ta nemo mutanen da suke amfani da sunanta wajen sayarwa mutane fom na ƙarya ko karɓar kuɗaɗen mutane domin su ba su aiki a hukumar. Idan mai sauraro bai manta ba a wancan lokacin wannan fili ya hira da Alhaji Lawal Bagobiri na takaita magana dai har yanzu akwai sauran kuɗaɗen mutanen a hannunsa. Kuma muna jiran binciken hukumar immigration don a tabbatar da adalci wajen hukunta masu laifi. sai kuma batun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta dss a kano inda suka shiga cikin unguwar gayawa da ke karamar hukumar ungogo suka harbe wani magidanci mai suna muhammad ino mai kaji wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewa kuskure ne kuma suka kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa akan lallai sai sun ɗauke shi zuwa asibiti inda daga bisani ya rasu a bayan mutuwarsa jami'an tsaron sun tafi da su zuwa ofishinsu tare da wasu 'ya'yan marigayen guda biyu abubakar da shamsuddin sun dai rike gawar marigayen da ɗansa abubakar bisa hujjar cewa sai dai iyalansa sun sanya hannu a takardar cewar ba za su tayar da maganar kisan a nan gaba ba kuma ba za su faɗa wa 'yan jarida abin da ya faru ba ga dai abin da mai ɗakin marigayen ta faɗa wa filin ciki da gaskiya a wancan lokacin sunana maryam maryam muhammadu wanda ya fara muna kwance da shi a daki sai ga hasken fitila ta hasko gida wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai fito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitilar wannan fitan nan da zai kafin su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu dinan ni ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya nan sun ragargaza masa shi a nan kofar gida ya kin ga raunin da raunin ni ban bude ba riga bice a jikinsa doguwar riga sai dai jini kawai da ike kwaranya sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ina ilaihi raji'un nace la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi ina kuka ina za ku kashe shi ku banni da shi ya zan yi da shi gani da ƴaƴa barkan lamarayu kun banni da shi ce yake ku kai na asibiti ku kai na asibiti har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ya'ya hina ce ga sunan guda biyu sai suka ɗauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya sun ce dan boko haram ne ni kuma ba ni abu da mun fiya shi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba ɗaya ba da kika fito ya kika ga yanayin su da na faɗin su a jiki ba yan sanda ba ne wa yan nan da motar su da motar ita ta juyo suka ɗau gawar ƴaƴan na suka saka a ciki suka tafi kuma ne ma suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan sai kuma da ɗaukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun rike min yaro eh, ba su ba da gawa ba su ba da gawa ba har yanzu akan wani ma san abin dalilin da suka hana shi tun misali karfe biyu na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa a kai na asibiti kafin a ce an dora shi a ga likita an masa aiki ya rasu kuma me yakon su ba mu gawa sun hana an ce a cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya wasu na zargin sa da me zargin sa wallahi babu sharri ne ni ba san ta ba ma kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe goma tara ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'a shi kasuwa sabon daga sha sa duk gurin sana'a su daya kowa ya san hifatacce ne ba oyayye bane an dai saki dan marigayin abubakar bayan da gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya sa baki ya kuma yi alkawarin taimakawa iyalan marigayin. Wannan batu dai na ɗaya daga cikin batutuwan da filin ciki da gaskiya ke ci gaba da bin sawunsu, kuma da zarar mun samu wasu sabbin bayanai za mu sake waiwaye shirin. A shekarar dubu biyu da goma sha takwas, kuma mun kawo muku batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. zargin da shi alhaji adamu umar ɗin ke musantawa to a nan za mu taka birki sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan waiwaye da muke yanzu a duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da nasiru adamu el hikaya nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. haka yake mai waya maganin mai tuwa to kafin mu karkare ga takaitattun labarai ma'aikatar harkokin wajen canada ta ce china ta bai wa baiwa ta a birnin beijing damar ganawa da wani dan kasar canada wato na biyu kenan wanda aka tsare shi ba bisa dalilin wato bisa dalilai da ba a bayyana su ba jakada john mccallum ya zanta da babban dan kasuwar canada michael spavo a jiya lahadi wani biyu bayan da ya gana da wani dan canada da shi kuma ke tsare wato tsohon dan diplomasiya michael kubrick wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen kanada ta fitar a jiya na cewa jakada makalum da zai ci gaba da kulawa da spavo kana zai sake neman lokaci ya je ya sake ganawa da shi fadar white house ta kara matsin lamba akan bukatar da take na gina katanga akan iyakar amurka da mexico domin dakile kwararin bakin haure ko da kuwa hakan zai yi sanadiyar rufe wani bangaren harkokin gwamnati a cikin wannan mako babban mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara a kan batun bakin haure steven miller ya faɗa wa labaran cbs cewa za su yi duk ya ƙoƙarinsu su su gina wannan katangan ko da kuwa hakan zai kai a rufe bangaren gwamnati ne domin a kawo ƙarshen matsalolin bakin haure da ake fama da shi a cikin ƙasar. bayan sa'o'i 24 da samun walwala da komawa ga iyalansu wasu da ake zato mayakan 'yan awarin kasar kabaru da sai kira ga shugaban kasar da ya bar ya sako 'yan uwansu da ke rufe da ke hannun jami'an tsaro ko kuma ba za a yi zaman lafiya ba a cikin kasar mabiya addinin krista kimanin dubu ɗaya ne suka yi addu'a a birnin yawundi na gode wa allah da sako waɗannan mutanen waɗanda suke ɓangaren masu amfani da harshen ingilishi 'yan awarin kamaru bayan mako guda da shi paul biya ɗin ya ba da umarni da ai musu afuwa To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin da rashin tai shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki da kuma hujjar to yanzu kafin mu yi sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan gidan shashasha a kumasi na rasuwar hajiya a sama'u da aka fi sani da hajiya a firuwa surikar alhaji garba ibrahim na albalad travel and tours wanda za a yi jana'izar ta yau da safe karfe goma a gidan alhaji garba kusa da iran clinic a unguwar akwatema a ghana allah ji kanta mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin BOA Afrique. Le monde aujourd'hui.